a ci gaban karatu mu nuna littafi na biyun rahma siratun Wadurus durusun na malaminmu doktor muhammadu sani umar allah ya tsare shi tsawaita kwanakinsa za mu tashi a shafi na ɗari inda Ki matashiya da babban baki ya ce hijiratun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ilal madina aurar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa garin madina an aishata ummul mu'minina radiyallahu anha an karɓo daga aisha uwar muminai allah ya yarda da ita ta ce. لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya so zuwa gidan abubakar siddiq bai wa zuwa a ɗaya daga cikin gefen yini biyu In ma bukuratan ko dai ya zo da safe wa imma ashiya ko ya zo da yamma duk sanda ya tashi zuwa gidan na abubakar a ɗayan waɗannan lokutan yake zuwa in bai zo da safe to zai zo da yamma in bai zo da yamma ba to da safe zai zo amma baya zuwa a wani wannan lokaci hatta idza kana al-yawm alladhi udila fihi li rasul li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bil hijrati har sai da ranar da aka yi wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi izinin yin ƙaura daga makka zuwa madina wal khuruj min makkata min bayni baharai ƙaumi da izinin da aka yi masa na ya fice daga garin makka daga tsakankanin da mutanensa A atana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bil hajira kwatsam sai ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo mana gida a tsakar rana ya yi abin da bai saba yi ba fi sa'atin kada la ya a fiha ya zo a lokacin da baya zuwa gidan a irin wannan lokacin qalat aisha take cewa falamma ra'ahu abubakar yayin da mahaifinmu abubakar siddiq ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi bai zo gidan nan a wannan lokaci ba ce sai ta dalilin akwai abin da ya faru tunda manzo ya zo gidan nan a tsakar rana to da akwai abin da ya faru akwai wata magana qalat ce falamma dakhal yayin da manzon Allah ya shiga gurin Abubakar Siddiq ta'akhkhara lahu Abubakar an sariri sai Abubakar Siddiq ya matsa masa guri akan gadansa فجلس رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zauna walaisa inda Abi illa ana wa ukhti Asma binti Abi babu wani da yake gurin abubakar siddiq a wannan lokaci in ji aisha su sai ni sai kuma yar uwata asma'u yar abubakar da gani sai ya ta mu kaɗai da muke gurin sallar annabiyar فقال رسول الله alaihi wa sallam. sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace akhrij anni man indaka fitar min da wanda yake gurinka ma'ana manzo ya bawa abubakar umarnin ya fitar da duk wanda yake nan zama daga shi sai shi abu da ya gaya masa haka cewar ya fitar da wanda suke nan faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah ya rasulallah sai abubakar su da ice ya manzan allah innama huma ibnataya ai babu wasu ko ba kowa bane fa face sai 'ya'yana biyun nan mata asma'u da kuma aisha babu wasu a sai waɗannan 'ya'yan guda biyu mata asma'u da aisha wa ma ka fida ka abewa ummi me ke tafa da kai babana da babata fansarka ya manzan me kake so ka faɗa kakka ji komai ya san suwaye ‘ya'yansa baya shakkar manzo ya faɗa abin da zai faɗa ba zai fita ba wani ma ba zai qala innahu qad قد li fil khuruj wal hijrat ice haƙiƙa an min iznin fita daga garin makka zuwa madina an yi min iznin yin ƙaura in bar makka in tafi madina قالت فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله sai abubakar siddiq ce ina roƙon abokantakar a tafiyar nan ya manzan Allah a sa na abokin tafiya qala suhbata ce na amince za ka zama abokin tafiya qalat fa wallahi ma sha'irtu qattu qabla dhalika al-yawm ahadan yabki min al-farah take cewa na rantse da Allah ban taɓa ji ba sam kafin wannan ranar a ce wai ga wani zai yi kuka saboda farin ciki ko yana kukan farin ciki hatta ra'aitu bakr ya biki yau mai hasin na ga abubakar duk ina kuka a wannan rana kusan ashe an yi wa farin ciki kuka ta iya kashe shi zai abokanci manzo a tafiya kawai kaga muna suke da kaurar farin ciki suke daɗi suke ji ba kai ana maganar ka bar inda Allah sun hana ka sakar kana cewa to kai kai yaya to da ya kake ko ثم قال ya نبي الله sannan sai ce ya manzan Allah ya annabin Allah إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا ga wasu ababen hawa guda biyu wanda tuni dama na riga na da su don wannan rana daya ma ne ba ma ni na yi shiri fasta jara abdullahi bin uraidin sai suka wato yi lada da wanda ake cewa da shi abdullahi dan uraiki abdullahi dan uraiki rajulan min bani din wani mutum ne daga cikin wato ainihin zariyar din bin bakar dan bakar wa kanat ummuhum ra'atan min bani sahm bin am mahaifiyarsa kuma mace ce daga cikin wato zuriyar saham dan am wa kana mushrika arne ne tantagarya eh. yudulluhuma ala tsari sun yi lada da shi ne don ya nuna musu hanyar da tafi dacewa su fitaccen sanannen masanin hanya da shi an san hanyoyin saƙo da loko da za a iya zuwa inda za a bakuwa igani bakuwa ya santa fadafa ilaihi rahilatayhima sai suka miƙa masa waɗannan ababen hawa nasu guda biyu fakanata indahu suka bar ababen hawa a gurinsa yar'aha li mi'adihima yaje ya ci gaba da kula da dabbobin kafin ranar fita ya basta a Ba baka ce ma nasu bane qalat aisha aisha Allah ya yarda da ita ce fajahhaznahuma muka shirya waɗannan ababen hawa a hatta jihaz mafi saurin wato shiri a cikin gaggawa aka yi musu shiri na yadda za a yi tafiya da su wa sana'na lahum sufratan wa sana'na lahum sufratan fi jirab muka kuma yi musu wato abincin guzuri shine sufra fi muka zuba shi a cikin wani mazubi da ake zuba guzuri فقطعت أسماء بنت أبي بكر sai asma'u ɗar أبي ta wato ainihin yaga ko ta keta keta atan min nitsaqiha daga jikin wato baya mayafinta ko kace majayi da in an daura zane ake tamke wato ainihin zane shi sai ta tsaga shi farada bihi ala famil jirah sai ta sa wato wannan tsagi ta ɗaure bakin wannan mazubin da aka zuba abincin wato guzurin nasu don ma kada ko wanda lili sa ya faɗi ya zubi ba bai zalika summiyat zatan nifafai ta dalilin wannan ne ake kiranta ba abociyar mayafai biyu ko kace majayi biyu sai zama mata inkiya da laƙabi da ake bambanta da wata ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بذلك في جبل ثور sannan sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da abubakar suka isa suka kai ga riskar wato wani kogo da ke dutsen kau, fa kamana fihi talata layali suka buya a cikin wannan kogo tsawon dare uku yabitu indahuma abdullahi bin abi bakr dan abubakar siddiq abdullahi dan abubakar siddiq sai yake zuwa ya rika kwana a gurinsu a matsayin mai gadin bakin wato kokon wa huwa gulam a wannan lokacin yaro ne shi shab amma matashi faqib kuma wayayye in ba waye ba waye zai wannan dole ba zai ma wannan ba laqin wanda yake wato mai kiyaye abu da zarar ya ji abu da ya kama dan mai wani fayaddalit min indihima bi saha, sai yakan wato fice daga wajensu ya taho a daidai lokacin yin sahur a matsayin tun da gari ya waye dare ya zama karashe ne sai ya bakur yadda wani ma ba zai iya cewa ai ya ga ɗan ɗaya daga cikin wanda ake nema a daidai kogon kasa da sauran duhu sai ya min indihima bi sahab fa yusbihu ma'a quraish bi makkah sai ya wayi gari tare da quraishawa a garin makkah ka ba itin kamar wanda aka fara da shi a cikin garin makkah ya ɓadda bane fala yasma'u amran yaftadani bihi sannan kuma babu wani abu da zai ciyo da ake kulla makirci da shi game da su manzo da abubakar siddiq ba wani abu da zai je illa wa ahu face ya kiyaye ya rike dama mun ce dan bai wani hatta ya ya huma bi khabari zalik dan idan ya zo ce to fa ga shi ga shi ga shi abin da ake ciki suna daga ciki shi na daga wajen koko ai ga abin da ake zartar ga abin da ake faɗa ga abin da ake hina yaqtali dhalam a lokacin da wato dare ya zaura da yini ma'ana dare ya shiga wa yar'a alaihi ma amir bin fuhaira maula abi bakr akwai kuma amir dan fuhaira wanda yake wato ani yantaccen bawan abubakar shi kuma yakan zo ya wato yi kai kawo da dabbobin da abubakar siddiq yake da su a gindin wannan kogo yadda taka kafar da aka yi ta su abdullahi ba ma za ka gani ba tumaki sun tattaki min hatan min ghanam zai zo da wani yanki wani sashi na wato anin dabbobi ha alaiha sai ya kai ya kawo da su a wannan wuri hina tadhhabu sa'atun min al'asha, lokacin da aka ci wato dare ya danyi yi tani firisalin. sai su annabi sallallahu alaihi wasallam su kwana a wannan kogo a ta dalilin dan abin da suka samu na nono da aka tatsa daga dabbobin wa huwa labnun min shine nonon da aka wato tatsa daga waɗannan 'yan dabbobi nasu daga kuma wanda aka ɗauki dutse aka jefa a ciki mai zafi suna yin haka su rama idan aka tatsi nonon sai a nemi dutse wanda ko rana ta gasa ko kuma wato an sa shi a wuta sai a saka shi a cikin nonon sai zama ya zama kamar tafasa nonon ake irin yadda yanzu likitoci suke cewa kafin a sha a tafasa to su tun wani lokacin gaje su sai zama an kau da yiwuwar yadda zai ka samu wata illa ko cutar da to wannan shine abincin to wannan shi kogo ai ba suke ci to guda ba kada kake koyo in ka ce za ka ci abinci da sai ka yi tsuguno ai ka gaba ka shirya ba zama ci ko duk wannan yana nuna koyarwa da ilmantarwa in za ka tafiya ka san me za ka ci amma sai ga mutum ya tafi zai tafiya ya take ciki kuma ya shiga mota kan aje ko ina sai ci a sa direba kaga ba yake ba hatta yan ikabiha amiru bin fuhaira bi ghalas waɗannan wato ainihin dabbobi haka za su kasance ana ta kaiwa da kawo da su ana kiwo da su a nan ainihin ɗan ɗan tuhaira yana kiwo da su har wato ainihin sai ya musu kira ko tsawa irin ta makiyayi ga dabbobi daidai lokacin shigar dare ya fa'alu zalika fi kulli lailatin duk dare haka yake fi tilkan layalin tsala a wannan dare guda uku da sa'an nan suka kwana a cikin wannan koko to da haka suna da mai zuwa ikwana kwana ya zo musu da labari kuma ta ɗan masa abin da za su sha shi ne abincinsu sannan kuma a ɓadda bami daga abin da ya shafi wani tattaka gurin da aka rawa shi haka suka yi tsawon wato dare sun faro tafiya amma kuma ba su ƙara ta saboda lokaci ba zai bayar a fara tafiyar har a ƙare dare gari bai waye ba to wannan abu da ya faru wasu ajara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa abubakar rajulan min bani tayyib annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi da abubakar siddiq sun yi lada da wani mutum daga cikin wato kabilar tayyib wa huwa min bani abdi bin adi shi wato yana daga cikin zariyar abdi dan adi hadiyan khirrita a matsayin masanin hanya kwararre wal khirrit abinda ake nufi da khirrit al mahir shine wanda ya kware ya goge bil hidayati da sanin hanyar bi ko da zai shirya da kai inda za ka wa qad gamasa hilfan ya nutsa wajen rantsuwar alƙawari fi alil as bin wa'id as-sahli da abin da ya shafi alƙawarin da iyalan as dan wa'id as laraba suna da wannan salaf idan akwai wata kabila wacce ake ganin babba ce kai kuma ka zama wani wanda ka baka da wani gata to sai ku je a yi alkawarin cewa za su baka kariya kamar za su ba wani dukkan ɗan su duk wani ɗana su za su ba su kariya za su baka kai kuma duk wani abu da ya shafe su za a yi da kai to wannan mutum ina daga cikin wanda suke wannan da wato su ta wannan ƙabila wa huwa ala ku kuffar quraish yana kan addinin kafiran ƙuraisha shi ma mashirikin fa hu, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar siddiq suka amince masa fa dafa'a ilaihi rahilatai suka miƙa masa wato abin hawansu wa wa'adahu ghara suka alƙawari da shi cewar su haɗu a daidai kogon wato fau ba'da talati layalin bayan kwana uku bi rahilatayhima izo musu da wannan dabbobin nasu subha talati a asbar rana ta uku a wannan lokacin za su dau hanya وانطلق معهما عامر بن فهيرة فهيرة سوى عامر بن فهيرة ya kama hanya tare da su wadali da wannan masanin hanya fa akhadha bihim tariqas sawahil sai rika bi da su hanya da take bakin gaɓar ruwa bai bi sauran hanyoyi sai ta hanyar da suke ta shafi ga ta na yarda bi as'ilatu lil muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya a bibiye shi aina istama'at quraish للتشاور ma yasna'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ina quraishawa suka haɗu suka taru don shawarta abin da za su yi wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun taru ne a darun nadwa sajjana Allah ta'ala ma dara fi zalika al-istima min niqashin udkhul al-aya Allah ya yi wato recording din wannan ya yi register registration din wannan abin da ya faru ya rubuce shi game da abin da suka tattauna da abin da aka yi sartar a wata aya daga cikin ayon alkur'ani faɗo aya wa ɗabiyan kurbitan da zina kafin ko har zuwa ƙarshen aya alama da tafaku da ma ya faɗo na hobi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan me suka haɗu game da abin da za su aiwatar a kan manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sun haɗa kan kawai a kashe shi ba maganar wani a ɗaure shi ko a kore shi kawai a zartar da kisa ya aka ce ba shi shi kenan kurin kusa استعجل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا يدلهما على الطريق من هو وما ديانته da annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi da abubakar siddiq sun yi lada da wani mutum dan ya nuna musu hanya waye shi kuma wani addini yake rajulun min bani aka ci to waye shi ko rajulun aka ce abdullahi bin uraikin wani kuma ya ce amir wanne ne a ciki abdullahi ne summiyat asma'u binti abi bakr limada summiyat asma'u bintu abi bakr bi بذات nifaqai me yasa ake kiran asma'u ya abubakar da ma'abociyar majayi biyu saboda ta yaga ta biyu ta daure mazubin guzuran su manzo sallallahu alaihi wasallam أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وإلى كم يوما ina da annabi da abubakar siddiq suka shiga wani wuri abubakar siddiq da annabi suka shiga kuma kwana nawa su gari suka shiga suka samu wato kwana uku a da rai da akwai wani da ba garo tsau da ba shi wancan hira kuma Hmm. na yawa man ya ma bi akhbari quraish wa yake zuwa musu da labaran qurayshawa abdullahi bin abi bakr ai abubakar ya riga ya gama komai ‘ya'yansa ne masu tare da gudurin abinci babansu ne mai tare da abin hawan da aka tafiya dan uwansu ne mai zuwa ika labarai ya kwana a gurin kashi nan isa na ga ce inda wani wanda ba ni da abin da ga da ko ta ina eh shi yasa ya ce inda wani wanda ba ni da yadda zan iya saka masa a cikin ku abubakar ya gama mai komai Allah mu gode maka ni ma na ji daɗi da suna na abubakar <laughs> to wannan abin da ya faru ke kenan mala yake cewa wa ma dawru amir bin tahira fi hadhihi al-hijra me wace rawa ko wace irin gudunmawa amir dan tahira ibar a wannan wato kawara shi ne mai kula da dabbobi kada su zo su kiwo a gurin samar da nonon da za su sha da wasu sauransu sai ce khurujur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa wusulihi ila al-ghar fitar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma isarsa zuwa ga kogo fahira خروج الرسول wa الله عليه وسلم ووصوله إلى ghar fitar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma isassa zuwa ga koko lam ya'lam bi khuruj rasulillah sallallahu alaihi wa ahad babu wani wanda ya san fitar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da ya fita zuwa wato wannan kaura illa ali bin abi talib face sai ali dan abi talib kawai shi ne mutumin da ya san fitar manzo wa abubakar siddiq sai kuma abubakar sufi tunda da shi aka yi ciki wa ali abu wa alu abubakar da kuma iyalan gidan abubakar inda su ne yan daura guzuri yan gyara abin hawa so da kuma wannan su sun san komai amma aliyun amma shi sai na ali dalilin da yasa ya sani fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarahu an yatakhallaf hakika manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarce shi da ya jira kada ya fita hijira hatta yu'addiya an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alwada'i har sai ya bayar da ajiye ajiyen da aka bai wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata akwai amanoni a hannun manzo wani ya bada ajiyar kudinsa wani ya bada ajiyar kayan kaza wani ya bada saboda sun yadda ba wanda za su bawa abin ya tsira sai shi amma dai abin shi ne ba za a ba ba sai annabi ce to kai ali ka za ka yi wannan aiki wannan nawa ne wannan abawa ne wannan kayan wani wannan kayan wani ne idan mana ka ba haƙƙin kowa a to kai ma haka kake an ba ka ajiya ana zuwa a samu ko Shi ne amfanin karanta ka je da masu kada ka karanta manzo ana karɓa ajiya a gurin sa ta sha a bashi a zo a samu kai kuma ce ai wallahi kuskure aka samu kuskuren wa aka ba abun kai ne kai ba daidai a to ka zama kai ma kamar manzo ba ku shi ne amfanin karanta a kwaikwaye shi وكان رسول الله allati kadat indahu linnas waɗanda suka kasance a gurin manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na mutane wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance wa laysa bi makkah ahadun indahu shay'un yakhsha alaihi illa wa wada'ahu inda wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه inda. manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance a garin makka babu wani abu da yake tsoron babu wani wanda yake tsoron bacan wani abu nasu face sai ya zo ya kawo manzan Allah a jinsa in kuɗi da bai so ya kashi a wani abu ne baya so ya wani, to kawai ma'ajiyar ajiya kai mu in ka nemi kanka za ka lima ya lima yu'lam min sidqihi wa amanati saboda abin da aka riga aka sani na gaskiyarsa da rikon amanarsa shi yasa sukan ɗauko su ga musu wa kana al iad bayna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa Abi Bakr radiyallahu anhu alƙawari lokacin da aka yi tare da manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi da wato ainihin shi Abi Bakar yayi da lokacin ya fakara kharaja min khawfatin li abi bakr fi dhahri baiti sai suka fita ta wata ƴan ƙofa wacce take bayan gidan abubakar siddiq banda ƙofar da yake da ita ta gaba ina da ƙofa ta bayan gida wacce ake ce mata me ake ce mata yawa irin wato yar ƙofar ƙofar gudun mai tsira ko abin da ya kama da Eh. saboda haka kai nan kana ganin ga gida a rufe tuni nan ciki gidan ya fi yawa to saboda haka sai suka fita ta wannan kofa wacce take bayan gida abubakar galibi suka yi wannan kofa tsakanin gida da gida ta can baya wa zalika li imani fil istighfar hakan sun yi haka ne dan kaiwa makura wajen koye kansu daga agansu hatta la tatba'uhuma quraish har kada a waye gari qurayshawa su bi bayan su wa tabta'uhuma kada qurayshawa su hana su min tilka rihla daga wannan tafiya ta kaura da zasu al mubaraka wacce take da albarka wa qad ta'ada ma'a al-layli ala an yalqahu ma Abdullah ibn Urayqah sun kuma yi alkawarin su biyu cewa da zarar dare ya yi. shi abdullahi dan ƙoraikit ya je ya haɗu da su fi gari sau a daidai wato ainihin kogon sau ba a da talata da yari bayan wucin kwana uku ije can ya same su a ba na sun karuwa tafiya ce a ana ibar garin makacin cikin dare kada ya ce sai asibar ta taho zai wa qarrarat quraish fi jalsatin tari'a nan sai quraishawa saka wato ainihin fitar da tabbaci fi jalsatin tari'a a wani zama na gaggawa musta'jala a gaggauce aka yi gaggauce zama istiqdama jami'il wasa'il cewar ai amfani da dukkan wata hanya allati yumkinu biha alqabdu ala ar-rajulayn wanda za a iya ta hanyar wannan hanyar za a iya cimma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu a gare shi da kuma Abubakar Siddiq a dan kosu duk wata hanya da aka sani abi a zo musu da su fa wada'at jami'a turuq an-natila jami'a turuq an-natila min makkah fi jami'il jihati tahta al-muraqaba sai quraishawa suka sanya dukkan wata hanya da ke fullewa daga makka zuwa wata shiya daga cikin shiyoyin da suke wato arin zagaye da makka suka sa wata hanya ta muraqaba a ƙarƙashin bibiya al-musallahat shadida wadda kuma an danda makami masu tsanani in yanzu ne ka ce makaman taron dangi an sa a duk wata hanya kawai an ci musu kada a saurara tun da dama an riga an zartar da magana kisa tuni to kuma gashi alamu na nuna sun ɗauki salon kubcewa to da aka yi haka kama ƙarrar a mukafa'ati kamar yadda kuma a wannan zama aka tabbatar da cewa za a bayar da wani tukwici bakhba mai kaurin gaske ha gwargwadonsa mai a tunakacin za a baka taguwa ɗari in dai ka zo da manzon Allah sallallahu ba da badala kulli wahidin minhum madadi na kowane ɗaya daga cikinsu liman yu'idahuma ila quraish da duk wanda ya dawo da su annabi zuwa ga qurayshawa hayyaini aw mayyitin ko suna raye ko suna mucin da ya kawo su ina da taguwa ɗari kowane ɗaya za a baka taguwa ɗari inda ka zo da shi ko da rai ko a mace ka dai zo da shi shi ne yanzu ake yi duk kwaikwayo ne shi an sa kuɗi akan wanda ya zo da usama ko haka ne ba abu ne ka'ilan kuma kowaye yayi za a ba shi wannan dama ka daɗe talauci to shi kenan kayan baka yanka talauci wahina idin jaddatul fursa a wannan lokacin fa mahaya doki suka fa zage dantse wal musha da masu tafiya kafa wani in ma ba doki ya ko kafa tunda ta samu da harka ta so wa qusfasul athar da masu wato bibiyar eh, tattaki irin masu yan bin sawu din masu bin sawu ce daga nan sawu yanki ko daga nan nan yi su ma suka shiga fi talab wajen neman su manzo sallallahu alaihi wasallam wan tasharu fil jibal suka watsu suka bazu cikin duwatsu wal wadiyan da kwari kwari walwafat da kuma duk wani guri da yake da wato ainihin saƙo a ƙasa ko wanda yake da kamar wato wani loko na ƙasa duk inda aka sani suka ba zama cikin nan wal habab wal hibab suka kuma wato ainihin tunkari dukkan inda aka samu wani dutse da yake wato ne kakke dutse tafiye shi ma sai mutum ya hau kai sai ya kure wa dutsen in sun hau nan ko za a ga su. lakin min duni jadwa amma sun yi wannan ba tare da samun wata kyauta ko ta kwabo wa bi ghairi a'ida ba ta sun da kansu da wani amfani ba ko sun ci ba kawai a banza ba riba wa qad wasala al-mutariduna eh, wa qad wasala al-mutariduna ila babil ghar yan raraka daga cikin sun kai ga har ƙofar kogo sun gama raraka sun kai ga har ƙofar kogo walakin Maha galibin ala amri sai dai Allah ya riga yarin jayi kowa a kan al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam duk al'amarin da aka ce da kai da Allah ne to Allah ya fi karfin rawar bukhari imam al-bukhari ya rawaita hadisi an anas daga sahabin annabi anas dan malik Allah ya yarda shi an abi bakr daga sahabin annabi abi bakr qala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fil ghar na kasance tare da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin gari sau farafa a turas muna ciki sai ku na daga kai fa idza ana bi aqdamil qawm kawai sai ido na yi hango kafafuwan arna suna kaiwa suna kawowa a ƙofar kogon da muke ciki fakultu ya nabi Yalla dan haka suka ce ya annabin Allah law anna a qa'ta'a gora ana da wani daga cikin su zai dan sunkuya ya leko idan su tuda da ya gano da wani zai kuya zai gano qala sukut ya ya ce ishru kai abubakar na gurin magana bane ne ko isnani Allahu thalithuhuma mutum biyu ne Allah fa na ukun su abubakar wa fi lafazin a wani lafazin ma zannuka ya ababakirin bisnani Allahu thalithuhuma a wani lafazin manzo ce me kake zato abubakar siddiq da mutum biyun da Allah ya na ukun su kada ka rutsa kada ka tsorata kada gaban kai kwati ba yadda suka iya gani ya riga ya ya gamsu ya san ke ba isa duk wanda ya fi ka nisa a imani tafiyar ba ɗaya ba kuma in ka rasa irin waɗannan a cikin al'umma to haka za ta har gita gita a cikin al'amma amma inda irin su kalma ɗaya za su faɗa shi ke sun tafi muku da ba wata farko sai kowa ya nusu kuma an tafi da وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه wannan abin da ya faru gashi sun zo har kofar kogo amma baya da suka iya sun ƙari dalilin sun tafi wata wato mu'jiza ce gagar koyo ne da Allah subhanahu wata'ala imarta ba idan ta manzon sa da shi faqad raja al mutariduna waɗannan ƴan raraka sun dawo hina lam yaqta bainahu wa bainahum illa khutuwatin ma'duda a daidai lokacin da tsakanin su da tsakanin manzo dudu bai wuce yan tattaki kan ba amma ba da suka iya kuma suka biyo suka ba nasara وسجل الحق عز وجل zalika Allah wanda shi ne gaskiya ya riga ya yi mana wasu rikodin ɗin waɗannan abubuwa ya yi bayanin azza wa jalla mai girma da buwaya fi kaunihi ta'ala a faɗin sa ɗaukaki cikin suratul tauba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ma ku ba ku taimake shi ba in ma ba za ku taimaka masa ba ku ji ku kiyaye ku sani tun ba yau ba ma faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru daidai lokacin da kafurai suka fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam taniyat laini shi da na su biyun abubakar siddiq in kuma gari a daidai lokacin da suke cikin kogon kawo in ya kulu da sahibihi daidai lokacin da manzo yake cewa da abokin tafiyarsa a cikin wannan kogo la tahzan kada ka samu damuwa kada wato ainihin ka shiga cikin kunci inna allaha ma'ana Allah fara tare da ku fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga bawansa Abubakar Siddiq mazuna da ma cikin nutsuwa yake wa ayyadahu sai kuma wato karfafe shi ko fa Allahu sakinatahu alai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya kuma karfafe shi ya agaje shi da wata rinduna da ku ba ku ganin ita ce rundunar mala'iku wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla kuma Allah ya sanya kalmar kafirai ita ce makasdanciyar kalma وكلمة الله هي العليا كرم الله ويتك مدوكيا والله عزيز حكيم الله مبوائي لي آية تب أن تتري أول إي كمان لا مسألة لا مسألة زي فارس الصراط أنسى أنك أقوى ya za a wannan kudin su a banza haka nan ba su ko yanzu haka da akwai irin ko lokacin da aka ce an sa kudin na aka wanda musulman mu ba su ne yake da da kuɗi ne kuɗi yana tabbas zan shi ba haka yake ba ai in dai aka ce wato imani bai kankama a rai kuma koran mutum ko sa da buɗe masa ido da kuɗi ba ƙaramin haɗari shi sana daga cikin abin da ya gurbata mana tarbiyya sabo da iyaye suka wa 'ya'ya da ba su kuɗi Allah ya saka wa ‘yan uwata da alkhairu babbar yamma ni a gurinta da tashi tun ma ban kai yaye ba da mahaifiyar mu ta wata rashin lafiya ake gaya min cewa ana ce da ita abinci ta hanci waɗannan kayayyakin da aka sa mata na su sai su rika ban tsoro sai rika nesa da ita dalilin yaye na ke wannan yar uwa da ta rike ne sai dai Allah ya biya ta na kantina in zan tafi makaranta a ba ta ban abin da ya wuce kwabo kuma abokana suna zuwa da kwabo kuma zan je yawon sallah in ƙari tara duk abin da tara ba kuɗin yawon sallah in zo suna gaya mata duk abin da samu a kowane gida sannan abin na ɗauka abin ta ban bai wuce in sai aspirin ba to ai suwa na kaza ka ba su ce ba ruwa na ni abin da na ga dama zan ba kai. sai yanzu nake jin daɗin abu a lokacin kana jan abba ma na ko ka sabarwa da wanda bai san yadda za a samu kuɗi ba yadda zai kashe kuɗi aka haɗa shi da matsala ko da ka sai ka ga da naka da ba naka ba yana zara daga nan kuma sai al'amari ya lalace su da daga ciki abin da ya kamata tsantsance mai gyara kira da sai amsa tambayi Allah لا صلاة ana karanta wannan ka gane sai ka mun fita a matsayin tambaya ita ce idan mutane biyu suka tsaya takarar wata kujera mutum na farko musulmi ne amma fajiri azzalimi macuci ne na biyu kuma kirista ne ahlul kitab amma adali ne baya danne haƙƙin mai haƙƙi kuma baya zalunci to malam wa ya kamata na jefawa ta a matsayina na musulmi musulmi ya kamata ka jefa wa ka a matsayinka na musulmi a sani na a dai waɗanda ake raye da su a yanzu cikin arna ko a najeriya ko a wannan najeriya su ɗaya ne da sauran arnan duniya a kan daƙile addinin musulunci da musulmi a kan cutar da musulunci da musulmi ko ba su fito sun maka ƙarara suna yi ɗan sun kuma babu wani zalunci a duk duniya da ya wuce kafirci Allah ne da kansa yake cewa game da abin da ya shafi wato ainihin girman zalunci na shirka ya ce inna shirka na zulmun abin tarayya da Allah yadda da wani abin bauta ba Allah shi ne makokololuwar zalunci kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo yake cewa da sahabbai za ku ci karo da masu kankai kai cikin shugabanni amma ku yi biyayya gare su matsawar sun tsaye da sallah a ciki manzo ce kai ko da za su rika dukan gadon bayan kaga kenan bayan danne maka haƙƙi da san kan kuma kana ji a jikinka na a dake ka ko a buga ma tiya zan su ko a kama ka a kulle ko a ba manzo ce ku bi su ku ba su hankin su har mu haɗu da ku a tafki to idan da wannan koyarwa da kuma nusar wata manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ka rike tunanin akwai wani wanda yake arni dan ka ce da shi ahlul kitab ba shi zai sa ya fi musulmi ai ahal kitabin ne suka yi manzo abin da suka yi wanda na daɗin ma da tsafta tsafta a kan nan wadda ka musulmi duk inda yake musulmi ne kuma wasu asa ana sa ran inda za ku bi su kana nike su ka matse su za a iya ragar zalunci in zalunci ya takaita iyaka ji a jikinka bai taɓa ma imani ko ba a rubuta ka ba a ta ɓangaren addini to nan ba komai ba ne to zalunci ga su manzo mai ba su gani ba shi nan muna ta ji saboda haka ko da aka yi maganar abin da ya faru da jashi muka karanta muka gani wannan wani abu ne da yake ana ganin sa a ƙasa zahiri ba abin da baka riga ka wato ainihin san shi ba yanzu ne za ka shige shi dan karanta wannan arnan ai adali ne kaza kaza kaza haka ke gani kuma kujerar wani lokaci akwai bambanci da karamar kujera da babba ba idan yana karama kuma yana har babba za ku mamaki abin da zai rikon kuma yana karama amma in ya hau babba za ku ce a ashe ba shi an ya ku shi ne za ku sha mamaki saboda wancan dama lamfoyin saboda akwai abin da yake so ya cimma ku yadda da shi ku da shi ya kamata kai ma in siyasa kake ka zama ɗan siyasa ka zama dole ɗan siyasa kuma rika maka rufa rufa kuma kana hawa Allah ya sa an gane ba tambaya ba ce ba zalunci ba a yi ba a ba ba ma'ana ne kamar da tana yi so ta ɗan yi wa wata ne kan faɗakarwa a

na hana ‘ya'ya abinci ko kuma horar da su da hana su abinci ko makamanci wannan eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan yake cewa ya ishi mutum laifi a gurin Allah subhanahu wata'ala ya kuntata wa wanda yake ciyar da idan ta yi maka ba daidai ba ɗaukar salon a hana shi abinci ba dabara ba wani daga nan in ya samu inda zai ci abincin ba a hannunka ba to ka sake zaftare kima da damaka a kansu cutu a yadda abinci ne na da inda zai ci tura kuma daga nan sai ke balle maka fiye da balle maka ya eh, ba shi abinci zai ci amma ko ba za a fasa jan masa kunne ba daukan matakai na wasu salo ba har a yi nasara a kansu a ba shi abinci a hana shi nan ka ga wannan ya kuri da damar ba. an hana wa nama saboda mai kyau

eh darasin yana cewar ana iya mu'amala da arnan da aka nutsu da wato rukon amanas, inda manzo ya dauki arne ba ma ahalin kitabi ko ba ma guje sirba amma ya yadda zai iya rike amanar da aka hulɗa da shi ta cinikayya ka sa ko wani inda zai samu biyan bukatar sa to komai za a yi kakka wani abu kakka wata har sai ma na yi ba da kai shi bai ba da cewa idan aka ga irin waɗannan cikin ana za a iya hulɗa da shi kuma a sha musulunci bai hana a gaban zo ya yi wa tsani wani alaƙa da shi an biya shi abin da zai a biya shi an yi kuma kasuwanci an ba shi abin da za a ba shi ya kuma cika alƙawarin da aka shi da ko yanzu akwai wanda ba musulmi za ka iya hulɗa a harkar kata yin tayin a harkar kata eh, eh, abin nan kasuwancin wando a harkar kata waye zai baka za ka bashi za ka bashi zai baka wannan ba matsala shi da shi amma da kira ga ta gaba ɗaya kuwa da kuwa a danka sai abin da ya ce hukuncinsa shine hukunci to yanka wuya na'am bayanin da ta nuna mana lokacin da annabi sallallahu alaihi da lokacin da yake zuwa wajen sayyidina abubakar eh, ko da sabi ko da bai zuwa na kamar da haka da rana sosai ka tashi eh, wannan abu ya da mamaki hmm. to kuma ta kai girman al'amarin da ya kai suna zaune da da ya fi cewa ƴaƴansu ne amma yanzu cewa a fitar da su eh wannan yana nuna mana girman abin da zai tattauna da aminansa haka biso ya bayyana wani ma ce ba ma shi kuma sai na bakar saboda karge da sun yaba ƴaƴansa ya cewa misalla salama ya samu nutsuwa ba abin da zai faru to wani ya nuna cewa ko a yanzu haka za iya faruwa ba matsala ko a yanzu haka kai ya je tun dai ka bai wa ƴaƴanka tarbiyyar da ka sani da su aka yi ƴan har ka daure abin da za a yi guzuri ɗan agajin cikin tafiya an fahimta ko yanzu ka san ka bai wa ɗayanka irin wannan horar ka san cewa akwai ta tsari na sirri a gidanka baya fita abin da ba su fita to babu matsala irin wannan kiran amma in aka san har yanzu da saura to ba komai kamata ka yi a gaban yaro abin iji abin da bai kamata iji ba ko yanzu abin da bai kamata ya kwarar wannan darasi na na biyu kuma ga shi.

ba kowane kawai eh, kara zaba kawai kame da shi in ka zama haka ba abubuwan ka suke kama suke bukatar sirri ba za a samu sirri abubuwan da suke bukatar sannan a hankali ba za a samu sirri in ka san mutum ɗan gaggawa da tuwa shi a layin da za ka shi ba komai ba in ka san wato ina da sakin baki to ba komai za a sama shi to duk wannan karantarwa ce eh kwarar na uku dangane da tambayar da aka yi na cewa ga musulmi fadiri ga eh. kirista kamar mai adalci haka ana cewa a zaɓi musulmi musulmi a najeriya mu ma ya faru kamar shekara 20 da wani abu baya eh. nelson mandela da ya eh. kurkuku gwamnatin najeriya wanda ke jagoranci a lokacin musulmi amma duk wani aiki a wannan lokacin na gwamnatin tarayya eh. da yana so da baya so sai da aka yi wani abu a albashinsa aka ba da gudun ga ganar Mandela ganar Mandela domin alheri nasu da ya sami yancin kai ruwan shiga takara ya ci zaɓe sakai da zai fara yawa Najeriya shi ya ba da shawara cewa a saka wa Najeriya da kuma haka yana nuna kafirci cewa still yana tare da ya haka yake wani abu ne wanda shi ga hidimar da aka yi mishi ba eh. ne yi mishi haka haka ne amma kuma shi ga abin da ya eh wannan shi ne abin da ke faruwa shi sa dama musulmi yake so ya zama kamar da muka karanta shi wato ainihin eh, abdullahi dan abubakar siddiq kaga aka ce waye ne dan bai wannan yana fahimta abu kuma su masa aisha su asma'u wayayyu ne suna fahimta al'amura ta haka asali musulmi yake ka ga musulmi da wani gaskiya su dai ba kan tsarin musulunci da tafiya sau da kama amma in dai yana kan tarbiyyar korwa da kuma karanta da yadda magabatan su suka rayu to su irin wani su dabarun kada a fita sai da daddare a zo a sawa dabba ta ɓata sawu a shiga kogo an tsara za a kwana uku a ciki wannan fulani ɗin ai ba na gaula ko solo biyu ba ne kaga saboda haka to in kana koma koro addinin ka duk abin da ka sani da za a yi cikin ɗan kan lokaci ɗan mintuna zaka yi fitin ɗin mutum ya tsara sa na shekara uku hudu biyar a cikin ɗan sakanni ka lalata to amma mai wance kali da wannan kuma shi ke da har karka wannan nuna cewa ka a ranar aikata wannan wayar da kake gani wannan kwamfuta da kake gani har yanzu zuwa yau jigonta musulmin ne to guda ake zuwa kasuwar kurmi a ɗauki abu a tafi da shi a zuwa yi mana damar da shi kawai da an ɗan canza masa fitilar ƙwai da ake ta yi da ake ta waye sauransu duniya ta gida. ka duba ka ga abin da ya shafi su murgu ɗin nan suwa da sauransu su abin da ya sauransu su kuba suwa ya duk fa mai mabin da shi ba duk an wancan kalan da haka ce mai me bambancin kogon tawo da kogon hira kogon hira ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da guzurinsa ina tunanin ubangiji da sauraron abin da zai zo masa na sako wannan kuma shi ne wanda aka shiga lokacin da aka yi wato a hijira aka yi kawai yawwa wancan manzo shi kadai kan je idawo ce idawo ce idawo kuma wahayi zo masa wannan kuma tafiya ce suka yi shi da abubakar kuma shi wannan kogon yara an fice daga makka ko aka je aka yi zango